This is the voice of in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka daga nan Washington DC ke muku magana akan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar ma a jima gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya akan intanet muna na a voahausa.com ko sashen hausa.com. To masu rama assalamu alaikum bar kanmu da wannan lokaci. Sunana Bello Habibu Ladanci tare da Aliyu Mustapha Sokoto muke fata kuma da lafiya. Ga Aliyu nan zai ba mu kanin labaran. To Muhammadu jami'ai da mazauna wurare daban-daban sun ce wasu mahara da ake jin 'yan Boko Haram ne sun je sun kai wani sabon farmaki a cikin jihar Borno kuma sun kashe mutane da dama. Yau an bari hamata ta iska sosai a cikin majalisar dokokin kasar Kenya majalisar ɗinkin duniya ta kaddamar da gagarumin asusun neman taimakon mutanen siriya sannan yadda lokaci za mu ga muku abin da ya sa a nan amurka aka fasa a nuna wani sinima to madalla da kanin labaran kamar yadda kuka a kanin labaran da muna da ƙarin bayani akan abin da ya faru a can jihar borno game da sace mata da yara wasu kwashe wasu mutane da ake maganar cewa adadinsu ya fi ɗari biyu ga mata ne kuma tare da kananan yara Za kuma mu taɓa batun sojoji hamsin da hudu da aka yanke hukuncin kisa a Najeriya. Dama dai kullum muna ta faɗi harkar soja ya taɓarɓare ya koma da yake yau alhamis akwai shirin sai bango ya tsage bayan cikakkun labarin duniya. To jama'a muna fata kowane lafiya. jama'ai da ko mazauna wuraren sun ce wasu mahaula da ake jin 'yan boko haram ne sun hallaka mutane akalla 32 kuma sun yi awon gaba da wasu sun fi lokacin da suka kadarwa ƙauyen gumsuri da ke cikin jihar borno najeriya shi wannan farmakin a ceton ranar lahadi aka kai shi a cewar wasu daga cikin mutanen ƙauyen da suka gudu zuwa maiduguri an ce an jima ba a ji labarin batun kai harin ba ne saboda rashin hanyoyin wayar tarho masu kyau a yankin shi wannan ƙauyen na gumsuri dai yana can kusa da garin chibok ne wato inda a nan ne aka sace 'yan mata mai tan a watan afrilun da ya gabata tashar talabijin ta cnn ta rawaito wani mazaunin ƙauyen na gumsuri yana cewa maharan sun bullo ta sassa biyu ne suka shigo ƙauyen suna ta harbe-harbe da manyan bindigogi kuma sannan suna ɗisawa gidaje man fetur suna cina musu wuta to yayin da wannan take faruwa a can birnin abuja kuma wata kotun soja ce ta yanke hukuncin kisa ta hanyar bindigewa akan wasu sojoji 54 da aka ce an same su da laifin kin yakar 'yan boko haram a can arewa maso gabacin najeriya lauyan sojojin ya ce akwai ƙarin sojoji da dama ko bayan waɗannan da su ma ake shirin a yi musu shari'a mai kama da wannan sojojin najeriya dai sun daɗe suna kukan rashin makaman fada da sauran kayan aikin da suke bukata domin su iya tunkara 'yan boko haram ɗin yau fa an baiwa hammata iska sosai a cikin majalisar dokokin kasar kenya inda aka nema a tattauna kan saye-sayen da ake so a yi wa dokokin tsaro na wannan kasa wakilan majalisar sun yi tanaushin junansu lokacin da aka so a fara karatun farko ga shirin dokar wanda ke neman a mika 'yancin zartar da kamawa da kuma tsare duk wanda ake tuhuma da neman tada zaune tsaye ga hannun ma'aikatan tsaro haka kuma dokar na neman a ɗauki matakai masu gauni na horo akan duk kafofin watsa labarai da suka samu su suna watsa labaran da ake jin suna da lahani ga harkar tsaro na wannan ƙasa saboda wani tashin hankalin da ya barke ne ala tilas aka jinkirta tattaunawar gamayyar jam'iyyun jubilee da ke mulkin ƙasan su ne suke ƙoƙarin ingiza wannan shirin dokar don a samu hanyar magance barazanar ta'addancin da ke ƙara kamari a wannan ƙasa to amma 'yan jam'iyyun adawa na ganin dokar ta cika tsanani da yawa kuma suka ce ma ba su ko in ce a bar su su sami shishin lokaci domin nazarin wannan doka da kyau da kyau to kuna ji labaran duniya daga sashen wasu murar amurka a washington dc majalisar ɗinkin duniya ta kaddamar da wani gagarumin asusu na neman kuɗaɗen da za a tallafa mutanen siriya da su wato akalla su mutanen miliyan goma sha takwas wanda ta zo makaman shekaru hudu da ake a ta tasu ta tada su tsaye inda kuma majalisar ta ke cewa a lalace za a bukaci akalla dala biliyan takwas da digo hudu domin ɗaukar nauyinsu a cikin shekara mai zuwa wanda ake son a baiwa wannan agajin dai sun hada da mutanen siriya da ke cikinta da suka rasa mahallansu da kuma wanda wahala ta tilasta suka gudu suka barta suka je wasu ƙasashe na makwabta da yake ba da ƙarin haske akan wannan lamarin a wajen taron ƙasa da ƙasa na masu ba da tarbaci a berlin shugaban cibiyar haɗa hancin wannan taimakon na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce wannan kuɗin da aka ce ana bukata yanzu shine fa mafi kankanta da za a iya so a samu a cimma wannan burin ba wai ainihin yawan kuɗaɗen da majalisar take bukata domin ta yi wato aikin da ake son sa ba. ita dai wannan rigimar ta siriya ta faro ne da sunan karamar zanga-zangar lumana a watan maris na shekarar 2011 to amma kafin ankara ta rike ɗaya ta koma yakin basasa gadan-gadan wanda izuwa yanzu ya janyo halakar mutane sun fi dubu mai tan majalisar ɗinkin duniya ta ce kusan rabin duk asibitoci da makarantar siriya wannan yaƙi ya nakasa su kwata-kwata jim kaɗan bayan da ya ba da sanarwar cewa gwamnatinsa na shirin maido daga dankartakar diflomasiyya da cuba shugaba barack obama na amurka ya ce za su ci gaba da ƙarfafa harshe a akan buƙatar 'yantar da mutanen ta ƙasar cuba a hirar da aka yi da shi a tashar talabijin ta nbc shugaba obama yake faɗar cewa ya gaya wa shugaban cuba raul castro cewa fa amurka za ta ci gaba da yayata bukatar bunƙasa aƙidar demokuraɗiyya da 'yancin bil'adama na mutanen cuba ɗin obama ya ce ba wai yana sa ran cewa nan take shugaban na cuba zai wayi gari ya canza wannan tsarin gwamnatin nasa ba amma dai yana sa ran matasan da ke tasowa a yanzu za su canza wannan fasali na wannan ƙasa a hankali a hankali wani al'amarin dai yana faruwa ne a daidai lokacin da cuba ke sako wani ba mai suna alan gross da aka tsare a can cuba tun shekara 2009 bayan da aka yanke mishi hukuncin daurin shekaru goma sha 15 saboda an same shi da laifin kawo tarkacen kayan sadarwa a cuba ɗin. To a ƙarshe kafofin watsa labarai sun ce ta dai Amurka ta gano cewa Koriya ta Arewa ce ta kisa makircin da ya kai aka sato bayanan asiri na kamfanin fina-finai na Sony abinda kuma yasa har aka soke nuna wani sabon sinima da aka shirya da ke nuna wai yadda aka shirya kisan ko kuma hallaka shi shugaban koriya ta arewa din kim jong il wasu jami'an amurka da suka ce ba sa san a faɗi sunayensu ne suke cewa ta tabbata koriya ta arewa ce ta shirya satar wannan dubban bayanan ta hanyoyin duniyar gizo ta intanet wanda kuma abin har ya kai ga yin barazanar ta'addanci a kan duk gidan sinman da ya kuskure ya nuna shi wannan sabon sinman da ake kiran shi da interview ba dai san yadda su masu binciken suka bi suka gano cewa kore din ce bayan wannan hari na intanet ba ko kuma matakin da ita fadarar shugaban amurka ta wata house za ta dauka akan wannan lamari amma dai a jiya larba ne kamfanin sony din ya ba da sanarwar cewa ya janye nuna wannan siman din na interview bayan da gidajen sima da yawa suka ce ba za su nuna shi ba Ƙungiyar masu zaren bayanan asiri na kwamfuta da ake kira Guardians of Peace su ne suka yi barazana cewa duk wanda ya je kallon wannan sinman to zai ɗanɗani kodarsa har ma suka ɗauko magana halin nan na 11 ga watan Satumbar 2001 da aka taɓa kawo Amurka suna jan kunnen mutane da cewa kowa ya nisanci zuwa kallon wannan sinma ɗin. Cikakkun labaran duniyan kenan daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC. marila karshen makon nan da ya wuce ne wasu 'yan bindiga da ake zata 'yan boko haram ne suka sace mata da yara sama da 200 a wani gari da ke kusa da chibok ga wakilinmu haruna dauda mal haruna menene faru ne yawa kamar muka samu labari yanzu a karamar hukumar dambuwa ne wato ranar lahadi nan da ta gabata wasu 'yan bindiga suka je wani kauye da ake cewa gumsuri a karamar hukumar buwa wadda kwanakin bayan boko haram suka gida wadda suka kwashe wasu mutane da ake baganar cewa adadin su ya fi ɗari biyu mata ne kuma tare da ƙananan yara wanda kuma ake kyautar kan kamar ayan ƙungiyar nan na boko haram saboda yawancin irin abubuwan da suke gudanarwa kenan idan suka shiga ƙauyuka ana ganin kuma kamar su ne ma suka kai hari wannan ƙauye inda suka kwace waɗannan mutane suka yi tafiyar. waɗannan matan a makaranta suke ko kuma a asibiti a ina suke tattaro su aka yi. Eh, ƙauyawa ne wato ƙauye na guda suka shiga suka shiga wannan ƙauye da ake cewa gunzuri kuma ba shi da nisa da garin dambuwa an ce kilomita takwas ne daga garin dambuwa a kuma hanya ce da za ta kai ta har zuwa um, wuraren cibok wuraren inda aka yi garkuwa da mata da zai sauransu duk wayoyin ya haɗu da ƙauyuka da dama su har zuwa jirgin sandika wannan hanya za ta kai ka nan ne ƙauyen yake nan ne kuma suka shiga suka aikata wannan aika aika da kuma suka yi tafiya su da martini suka je kamar misalin karfi biyar na malaci aka ce kuma sun yi ma mutanen wannan kauye kwantan bauna ne a inda wajen su suka shigo lokacin da hankalin mutanen kauye ya koma kan waɗannan mutane suna ta kokarin fafatawa da su a sai wasu suka zago daga baya suka laɓaɓa suka dinga kai masu haji har suka samu suka hallaka suka halaka mutane 32 kai a game da bayanai ke nuna mutane 32 me yasa labarai yanzu da suke fitowa daga wannan yanki sai a daɗe ma ba ji su ba sai bayan kwanaki yawwa musamman ma matsalan rashin bin wannan hanya kasar hanya ce da har yanzu ba a jinta hanya ce a rufe hmm. in ga mutumin da ya samu ya kubuta daga wajen hanya ya biyo daji ne kuma zai kwana da kwanaki yana hanya tunda har yau mota ba ta bin wannan hanya daga maiduguri zuwa dambuwa hanya a rufe take sannan kuma babu wayoyin sadarwa a wannan gari har yau tun kafin wannan ma'ari na dambuwa babu wayar sadarwa a garin dambuwa kusan garuruwa da ke wannan yankuna dama wayoyin sadarwa babu su tun da yawanci a waɗannan mahara sun lalata irin waɗannan wayoyin sadarwa to za ga ya ɗan daki lokaci kafin a samu irin waɗannan labaru akwai jami'an tsaro a wannan wajen eh akwai jami'an tsaro da a garin dambuwa amma ƙauye ne ba za mu iya cewa akwai jami'an tsaro ba don yawanci mutane jami'an gaskiya yawanci sukan zuna ne a manya-manyan garuruwa kamar da mu kam akwai jami'an tsaro a cikin garin dambo da shi wannan ya cikin garin dambo hmm. ya koma dan ƙauye ne an ce kusan kilomita takwas ne tsakanin su da dambuwa to ba za a iya cewa akwai jami'an tsaro a kullum ko babu ba. An ji wani abu daga hukumomin Najeriya game da wannan hari da aka kai da kuma sace mata da yawa da aka yi. gaskiya har yanzu babu abin da hukumomin tsaro suka ce in ka lura ma za ka ji kamar hukumomin tsaro ma sun daina yi ma bayanai game da irin waɗannan abubuwan da can fito saboda abin da kusan kullum ana tunanin nan kuma sai ka ji gobe ya barke a nan yanzu kusan an ma daina ba mu irin bayanan da akan bayar kusan duk abin da ya wakana yanzu ba ma samun wannan sai dai ko bayanai da muka samu daga wajen su mazauna waɗannan ƙauyuka ko kuma mutanen gari da suka tadda irin waɗannan abin na faruwa su ne kawai muke amfani da shi. to madalla wakilin mu kenan a arewa maso gabashin najeriya haruna dauda bai mun gode haruna madala wata kotun sojoji a babban birnin tarayyar najeriya abuja ta yanke wasu sojoji su hamsin da hudu hukuncin kisa saboda laifukan cin amanar kasa to ga dan gwagwarmayar hakin bil'adama na aminu sulana kawo mala aminu menene ke faruwa ne aka yanke irin wannan hukunci haka to hukuncin kisa kamar yadda aka sani ga um, sojoji wato ya samu asali ne a cajin da aka yi musu na rashin kishin kasa shi a doka na soja dama idan soja ya ta doka na eh, keta hakkin ƙasa ko kuma treason da ake cewa a turanci to akan kai shi gaban kotu kotun nan kuma irin na sojoji wanda ake cewa court martial a turance sai a hukunta shi a ɗauki matakin da ya dace a kai shi wasu ana yanke musu hukuncin kisa wasu kuma akan ɗauka wani hukunci mai sauki a kansu wato a rage musu mukami wasu kuma a kore su a aikin soja duk sai yadda kotun ta yanke hukunci. yanzu waɗannan su hamsin da waɗannan da aka yanke hukuncin kisa ko a matsayin ku na masu gwagwarmaya kare haƙƙin bil'adama ya kuke kallon wannan hukunci ne ganin irin lamarin harkar sojojin najeriya a halin yanzu. dama dai kullum muna ta faɗi harkar soja ya taɓarɓare ya koma abin son kai da sa rai wanda ya lalata tun daga sama har zuwa ƙasa. ba shakka duk ɗin soja ya aikata aiki hukuncin da ake tuhuman shi da shi ko kuma laifin da ake hukuncin shi da shi to doka ya tanadin cewa a kashe shi musamman wannan keta eh, kamar turizm din da ake tafi. To cin amana kenan Amma waɗannan mutane eh, waɗanda eh, hukuncin turizm din da suka aikata. Hmm. Amma waɗannan mutane ba a lura da halin da suke ciki da abubuwan da yasa suka aikata wannan laifi nasu ba. Na farko shine rashin kayan aiki da ba a basu da irin munafunce munafunce da satan kuɗi da manyan sojoji suke yi ya sa ƙananan sojoji sun ɗauki kawai mataki sun yi kunnen uwar shegu da dokokin da sojoji ke basu ko kuma wanda kasa take basu wannan ya ja aka yi musu wannan hukuncin kisa don haka kotu da a ce ta yi la'akari da wannan kila da ta yi musu hukunci mafi sauki a kai eh, amma hmm. mu maganan mu a nan wurin kullum shine hukunci a najeriya kashin dankali ne in an raina ka kana kasa kasa sai a maka hukunci mai zafi amma in kana sama can kai laifi wanda ya wuce ma na wannan kasar sai a maka hukunci mafi sauki to shine kawai abin da ya fi damu ya ya kamata a irin wannan hukunce-hukunce ne da kuma yanayi ma na harkar soja da aka samu irin wannan matsaloli haka? To, idan dai hukunci za a yi kaga suna da iko su ɗaukaka ƙara ko kuma ƙungiyoyin hakkin bil'adama su ɗauki nauyin kare su dangane da hukuncin da aka yi musu. Hmm. Wanda kuma na tabbatar da ƙungiyoyi na nan suna ƙoƙarin tattara bayanai da za su yi wannan. To, amma a gaba ɗaya matsalolin Najeriya game da aikin soja ya kamata a yi gadon bawo ne gaba ɗaya. Hmm. Abin da ya kawo wannan yawanci shine ne abin da nake gani shine an ɗauki wasu yanki na ƙasar nan su kaɗai suke aikin soja. Kuma wannan yanki na wannan ƙasar su aka kai ɓangaren da ba ɓangaren su ba. Hmm. shine misali wanda ke ƙasan yamurai ko kuma ƙasan yarbawa soja ne sai a kai shi maiduguri a ce ana son ya yaki a wurin alhanin bai saba da wurin ba hmm, su yan maiduguri ko yan kaduna ko yan ina to idan aka kai sa waɗansu wanda ba su da kishin nan wurin kaga za su je sai su ki yin abin da aka ce su yi sai su bijire ma hukuma saboda suna tunanin rayuwarsu kar a kashe su kada a ɗauki wani mataki a kansu wanda sun san cewa daga baya gwamnati ba biyan su wani diya take ba ba kula take da iyalansu ba saboda haka sai su bijire amma an ka duba kamar kasashen duniya zaka ga shi soja yana da kishin kasa ne gaba ɗaya kuma ana ba shi cikakken kayan aiki in aka ba cikakken kayan aiki kamar a nan amerika hmm. da ingila da sauran kasashe kamar a ce sojojin nato da sauran kasashe hmm. ana ba su cikakken kayayyakin aiki wanda zai zama sun yi aiki da wannan kayayyaki da dokoki wanda su kansu sun saba sun san hukuncin da ya kamata a yi musu. Madalla ɗan rajin kare hakkin bil'adama kenan a muni sallai a Najeriya. Mun gode ya Jaminu. Mu mai gina ra min mugunta. Gargaɗe mai gina ra Sashen Hausa na murya Amurka ake saurara yanzu agogon mu karfe goma na safe da mintuna goma sha shida. Ga shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. jima'i Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kuma har yanzu muna tare da Profesor Attahiru Jega, shugaban hukumar zaben Najeriya. A makon jiya Alhaji Aminu Mai Alayyaho ya yi tambayoyi a kan yaya za a yi waɗanda suka yi gudun hijira su samu katin zaɓe da kuma jami'an tsaron da ake tura a rumfunan zaɓe wace hukuma ce ke da ikon tura su. Profesa Jega ya fara bashi amsa lokaci ya ƙure, a saboda haka ga Profesa Jega nan da sauran bayani. Za a sanar da shi wacce ce mazaɓa ta kusa da inda yake zaune, sabon mazauninsa. To sai ya nemi a canza masa katinsa daga inda ya baro domin a dawo da ita ana to ina tabbatar maka duk wanda ya ɗauki wannan matakin ya yi haka to insha Allahu cikin sati biyu zuwa sati uku za a canza masa rajistarsa daga inda ya baro zuwa inda yake koda daga wata jiha zuwa wata jiha ne idan misali ya ɓatar da katin ne to sai an sake ɗaukar hotonsa shi wannan jami'in zaɓe na ƙaramar hukumarsa zai shirya da lokacin da za a sake ɗaukar hotonsa da yatsunsa domin a sake buga masa wata kati wadda za a bashi maimakon wadda ah, ya ɓatar hmm. don haka babban matsala shine kamar yadda ka faɗa irin 'yan eh, waɗanda suka yi gudun hijira wasu misali yanzu suna zaune ko a makarantu haka an tattara su da sauransu na farko dai ba, su da sukuni ma na tunanin sabunta rajista ko sake samun sabon wurin zaɓe to wannan dai muna nan muna ta tunani a kai muna ƙoƙarin mu fito da wasu wani tsari wanda yake idan dai haka ta faru misali a jihohin adamawa da borno da yobe kamun zaɓe idan dai za mu san a ina mutane suke zaune za mu iya zuwa mu duba mu gani suwaye suka yi rajista a baya waɗanda ya cancanci su yi zaɓe domin mu san wani irin tanadi za mu yi in zaɓen ya zo domin a ba su dama su yi zaɓen a zancen sojoji ban fahimci tambayar sosai tambayar wai hmm. abin da yake cewa a eh, tura sojojin nan da ake yi hmm. karamar hukuma ce ke yi ko ko gwamnatin jiha ko kuma gwamnatin tarayya ne ko kuma hmm. hukumar zaɓe yawwa to zancen gaskiya abin da yake faruwa shine kamun kowane zaɓe da hukumar zaɓe da jami'an tsaro mukan zauna mu tattauna mu fahimci wani irin tanadi ya kamata a yi saboda a samu zaman lafiya wurin gudanar da wannan zaben. To a cikin irin wannan taron ne da tattaunawar da ake muke ba da shawara inda muke ganin ya kamata mu hukumar zaɓe muke ba jami'an tsaro shawara wuraren da muke ganin ya kamata a ƙara inganta al'amari na tsaro saboda a yi zaɓen nan lafiya kuma musamman domin a samu kariya ga ma'aikatan zaɓe irin 'yan bautar ƙasa da muke amfani da su da kuma kayan zaɓe da kuma dai ma'aikatan mu na zaɓe har masu wanda zai fito ya yi zaɓen domin ya samu kwanciyar hankali cewa akwai tanadi na tsaro ya yi wannan so a kasari mu hukumar zaɓe mu muke ba da shawara cewa za mu yi zaɓe a wuri kaza a tarihin da muka sani na wannan wurin ko kuma ga irin rahoton da muke ji yadda siyasa take tafiya a wannan wurin ya kamata a ɗauki tsatsauran mataki ya ma kamata a kai soja domin idan wata fitina ta taso wadda 'yan sanda ba za su iya maganta ba ya kasance soja za su iya taimakawa domin a magance ta wannan abin da yake faruwa kenan kuma zancen gaskiya shine ya kamata in yi wannan bayani saboda da yawa wasu suna cewa kai soja da aka yi a jihar ekiti da jihar oshun lokacin da aka yi zaben gwamna wasu suna cewa wai ya kawo tauyi ya tsorata jama'a har ba su ma fito zaɓe ba to ba gaskiya a wannan zancen abun da ma muka gani shine zaɓen ekiti da zaɓen oshun yawan mutanen da suka fito suka jefa ƙuri'a ya fi duk yawan mutanen da muka gani na zaɓen gwamnoni da muka yi a baya don haka za a iya ma cewa kila saboda ma wannan tanadin tsaron da aka yi shi yasa mutane suka samu kwanciyar hankali suka san cewa za su iya fitowa ba tare da wata matsala ba don haka gaskiya irin yanayin da ƙasanmu take a ciki yanzu dole ne idan za a yi shiri na zaɓe sai an yi shiri na matakan tsaro domin a tabbatar dai an yi zaɓen nan lafiya an gama shi lafiya ƙasashe da yawa mun je mun gani sai a yi zaɓen nan har a gama ranar zaɓe ba za ka gama ɗan sanda ba amma irin wurarenmu inda mutane an ɗauki zaɓe a yi ko a mutu ko a yi rai to kaga dole sai an yi tanadi na tsaro in ba haka ba irin barnar da za a yi za ta yi yawa. To mutum na gaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mai magana Abubakar ka'ida daga Abuja. To mana Abubakar. Tambaya na shi ne wato hukumar zaɓe ta ce ta shirya za ta gudanar da zaɓe nan gaba kaɗan. To amma abin da mu kasa muke jin tsoro shin kar a sake a maimaita abin da za aka yi baya a sake a mai tashi a yanzu kaga a yanzu dama gobe ne dama aka ce za a fara eh, gyara magana eh, katin kada kuri'a ko mun ji kuma abun an daga to shi ne kaga abubuwan mu dan kasa gaskiya har yanzu ba mu gamsu da hukumar zaɓen gaskiya muna ga har yanzu ba ta gama shiryawa ba shin kudin da ake tura musu ne ba tura musu bane ko kuma yare ne. Batun shirin da suka yi wani ya yi tambaya game da zaben nan da wuraren da ba za a yi ba in ka saurari filin nan za ka ji bayani dalla-dalla akan dalilin da ya sa wasu wuraren ba za a yi ba profesa ya ba da ansa sai dai kila abin da zai yi maka baka bayani akai kila batun kuɗaɗen da ka ce ana ba su profesa me za ka gaya mishi game da kuɗi <laughs> amma ina so zan haɗa maka da wannan tambaya da muka samu ta imel ta fito ne daga wajen baffa haruna bajoga hmm. ya ce shin me yasa a zaben da aka yi na gwamna a jihar anambra a kwanakin baya jega da kansa ya ce akwai kurakurai me ya sa to ya san akwai kurakurai amma ba a rushe zaben a sake sahihiya ba da farko dai tambayar da malam abokar ka'ida ya yi ina ƙara jaddada masa cewa muna shiri mu tabbatar da an yi zaɓe mai inganci fiye da wadda aka yi a alif dubu biyu da goma sha ɗaya kuma kamar yadda na yi bayani muna so mu raba katuttuna na dindindin to amma a wasu local government na wasu jihohi ba a gari riga aka buga waɗannan katunan ba saboda ɗan tsaiko da aka samu uh, don haka shi yasa muka canza lokacin da za a raba waɗannan katuna don haka gaskiya wannan ba wata babban matsala ba ce wadda har zai sa waya a samu wani shakko uh, ko a yi wata shakka ga irin shirye-shiryen da muke na yin zaɓe mai inganci a shekara mai zuwa kuma wannan ba wai yana ba wai saboda rashin kuɗi ba ne ina tabbatar maka cewa duk kuɗaɗen da muke bukata domin mu yi waɗannan ayyuka an ba mu su wani abu dai wani lokacin na misali in kana ƙoƙarin kammala shirye-shirye wani lokacin za ka ga cewa abin da ka yi ka tsara ba haka Allah ya yi ba so wannan shine dai babban dalili a wasu 'yan eh, wasu ƙananan hukumomi ba a riga aka gama buga waɗannan katutuka ba shi yasa muka ɗage a waɗannan wuraren amma a sauran wuraren inda katutukan ya kasance an riga an buga su za mu raba ah, insha Allah. Ah, Malam Baffa Bajoga ya yi magana akan wai na ce an yi kurakurai a zaben anambara kuma sai aka ba a sake zaben ba eh. a gaskiya na sha bayani zaben anambara babban matsalar da aka samu shine local government ɗaya ana ce mata idimili north local government a wannan local government aka samu tsaiko wurin raba kayan zaɓe kuma wannan tsaikon ya kawo kace na ce har Ah, ya sa tilas muka canza ranar zaɓe a wannan wurin ah, zuwa ranar lahadi maimakon yin zaɓen ranar asabar to wannan shi ya kawo matsala to amma idan ka duba anambra suna da local government 21 ah, local government 20 zaɓen nan an yi shi an gama lafiya ba matsala local government ɗaya ne aka samu aka samu wannan matsalar kuma da aka samu wannan matsalar mun yi tanadi aka zo aka sake zaɓe washe gari kuma an yi an gama lafiya mun fito da sakamakon zaɓen nan waɗanda ma ba su ci zaɓen nan ba gafata malam har sun je kotu har kotun koli ana ta jan maganar nan an zo an gama yanzu kotu ta watsar da ƙarar ta ce zaɓen da muka yi a anambara zaɓe ne mai inganci ma sauraro ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a halin yanzu kuwa jimmai alice daga nan birnin washington dc nake mana fatar alheri. To madala a gaida Jimmai ala da wannan shiri ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a Washington DC. bata da rago. Ba ta ga rago. Ba ta da rago. Ba ta ga. Ba ta rago. Bata rago ba ce. Yawa. Bata ga rago. Babu shakka shirin himma ba ta garago yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC kowace Laraba a shirin rana kuma yana baku labaran 'yan Afirka masu takarwa gani a kasashen waje. Yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya. jami'ai da mazauna ƙauyen gumsure da ke jihar borno najeriya sun ce wasu mahala da ake jin yan boko haram ne sun hallaka mutane 32 a ƙauyen sun kuma yi awon gaba da wasu sun fi ɗari lokacin da suka kai hari a wannan kauye din farmakin a ranar lahadi a cewar wasu daga cikin mutanen ƙauyen da suka gudu ya zo ne ba zata kuma an ce an jima ba a ji labarin batun kai harin ba ne saboda rashin kyawun hanyoyin hanya na waya tarho da babu a wannan yanki din a sadadin ɓannar da yan boko haram suka yi a can baya shi dai wannan kawai na gunsuri yana can kusa da garin chibok inda daga nan ne aka sace 'yan mata mai tan a watan afrilun da ya wuce yau an bai wa hamad ta iska sosai a cikin majalisar dokokin kasar kenya inda aka nema a tattauna kan sauye-sauyen da ake so a yau dokokin tsaro na kasar wakilan majalisar da sun yi ta naushin junansu lokacin da aka so a fara karatun farko ga shi wannan shirin dokar wanda ke nema a miƙa 'yancin zartar da kamawa da kuma tsare duk wanda ake tuhuma da laifin ta'addanci a hannun ma'aikatan tsaro. to madalla aliyu jama'a abin da shirin namu na baki ɗaya ya kunsa kenan ko in ce na daidai wannan lokaci sai kuma can daren Allah sai kan mu zamu dawo da wani sabon shirin anan zamu bude layuka ma sai ku bugo sai ku gaya mana ya kuka ga ya kamata ne a fuskanci wannan zaben na shekara biyar musamman ma jama'ar da rigingimu ya raba da gidajensu a arewa maso gabashin Najeriya. a madadin aliyu mustapha sokoto da julie lethas gresham da kuma injiniyan mu nelson lopes ne bello habib galadinci nake cewa allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci salamu This program has come to you from the Voice of America, Washington.